بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله da zina Allah ta'ala a yau lahadi 27 ga watan jima'a da sani da bakwai ko da shida shida ga watan jimada saniya a wani shekara ta 1432 daidai da 29 ga watan mayu shekara ta 2011 miladiya domin ci gaba da karatun wannan littafi mai tarin albarka mawata malik a inda a yau za mu tashi a babi na 24 a cikin wannan littafi mai albarka kitabul biyu. inda yake mana bayanin hukuncin ciniki filla-filla daki-daki babi na 24 yake cewa babu babul hukurati wa tarabbus babul hukurati wa tarabbus ina ka ce alhukura malamai suka ce shine حبس الطعام إرادته للغلاء للغلاء أتارى أبنشي أسي a tara domin nufin nan gaba tsada shi aya kira da alhukara a sai abinci a tara shi a saye shi a ɓoye sai abinci a ɓoye domin in yi tsada a fito da shi shi kira cuku a abin a hausar 'yan kasuwa kenan in suka ce cuku ko 'yan ciko sun shigo kasuwa to wani ke masu sayan kaya su ɓoye in yi tsada a fito da shi menene hukuncin wannan a shari'a watarabbus idan aka ce a tarabbus shine sauraro jinkiri alintizar kenan sai suka ce wani ayi a tafsir ne domin wancan alhukura din shi ma sauraro ne nan gaban yi tsada a fito da shi a tarabus ma haka to yanzu me hukuncin irin wannan sana'a da ake yi nan mutum yana da kuɗi rarar kuɗi sai ya ɗibi kaya kuma ba rara ba da yana da kuɗi sai ya ɗibi kaya ya je kasuwa ya sai kaya ya ɓoye da zimmar in yi tsada ya fito da shi menene mahangar wannan a musulunci قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبيع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة أولا لتافي ناشي موطأ الرواير يحيى ابن يحيى الليثي كتشوا شي يحيى ابن يحيى الليثي شي عبيد الله ابن يحيى عبيد الله ابن يحيى shine wanda i ruwayar muwadda a wurin Yahya shi ubaidullah ya ce haddasani ya karantar da ni wa ya karantar da ni sai ya ce yahya mahaifinsa kenan an malik shi kuma yahaya ya yi ruwayar muwaɗa a wurin malik ibn anas shi malik ibn anas yake cewa annahu balagahu ya ce bayani ya zo mishi anna umar bin khattabi radiyallahu anhu kal lalle umar dan khattab ubangiji Allah madaukin sarki ya kara mishi da ya ce la hukurata fi suƙina ba a yin ciko a kasuwarmu a kasuwanninmu mutum ba zai zo da kuɗin shi mutane sun zo suna sayan kayayyaki ya siya ya ɓoye ba ba a yi wani a kasuwanmu sai ya yi bayani ya ce la ya amidu rijalun bi aidihin fudulu min azhab kawai mutane da mutane ba za su nufato kasuwarsu ba kasuwarsu kasuwarsu umar kenan ko bi aidihim fudul a hannayensu akwai abin da ya saura min azhab na zinariya na kuɗi domin azhab jam'i ne na zahab kamar asbab jam'i ne na sabab mutane ba za su zo da rarar kuɗi a hannunsu ba ila rizikin mai rizikin la zuwa ga wani arziki daga cikin arzikin da ubangiji allah maɗaukin sarki ya azurta mu da shi nazala bi sahatina da ya sauka a farfajiyanmu ya sauka a ƙasarmu arziki ne ya zo ƙasarmu na alaina kawai mutane su dinga zuwa suna sayan wannan arzikin suna ɓoyewa na fata mun gane kuma na ka tsaye ce bai daba kawai mutum ya zo da kuɗi ya zo kaso su ya zo ya dinga sai kaya yana ɓoyewa da zama ɗin ya tsada ya fito da shi wannan ba zai yi ba kaga da shugabanni suke sa ido kenan akan al'amura Umar na Khattab ya sa ido akan wannan akwai nau'ukan kasuwanci sosai da sosai kasuwanni iri daban-daban dole a dinga sa ido a ga me ke karuwa me ke faruwa suwa suke shigowa kasuwa suwa suke fita don haka kawai mutanen ku suna cikin kwanciyar hankali suna zuwa su sai abu cikin masarufi cikin kaza cikin kwanciyar hankali kawai mutane su taso daga wani wuri su zo su sai kayan baki ɗayan shi don su je su ɓoye suna yin haka ya su bar mutanen ku cikin halin kakani kai masarar da ake saya naira ɗari ka ji ta koma ɗari da hamsin saboda an samu 'yan ciko sun zo sun sai kaya walakin sai yake cewa ayyuma jalibin duk mutumin da yake ɗan jaura duk fataki duk mutumin da ke zuwa ya sai kaya jalaba ala amudi kabadihi da ya zo nan ƙasar kan abin hawarsa fishita iwa saif ya zo fishita a lokacin sanyi wa saif da lokacin bazara kun gane ko lokacin sanyi da lokacin bazara a gaba fajar lokacin kaka ba wannan fazalika zai fi umar to wannan bakon umar ne wannan bakon na umar ne ma'ana kenan ba za su ido kan shi ba domin a waɗannan lokuta lokuta ne da mutane sun taske kayansu a cikin rumbunansu sun ajiye shi ba ma kowa ne zai iya fitowa da shi ya ce zai sayar ba don lokacin bazara farko kwan damuna wai za ka ga kawai ya ɗebo kayan shi na gona ya zo yana sayarwa ya ɗebo dawa ko ya ɗebo masara daga sai idan bukatuwar hakan ta tsananta sosai da sosai fali ya bi kaifa sha Allah to a wani lokaci ya sayar ya saya ko ya sayar a duk yadda ubangiji Allah madaukin sarki ya kaddara wal yumsik kaifa sha Allah in kuma zai rike bai sayar ba ya rike kayan shi yadda yake so to haka dai anan Umar dan Khattab ya mana bayanin hukuncin al-hukra shine abin da yake abin nan ciko mutum yana da kuɗi ya zo kasuwa in ya zo kasuwa ya sayi kaya in ya fi kaya ya ɓoye mai hukuncin wannan kuma ɗan hata bai ce bai halatta ba mun gano wannan ko kuma ɗan hata ya ce bai halatta ba domin yana wani yana kawo masifu a harkar kasuwa ta yaya masifu zai talautar da wasu masu karamin karfi za su yi kaza za su yi kaza za su kaza kuma saboda akwai mummunan manufa a ciki ya zai kai mutum haka kawai zai ci zai sai kaya ya boye wadda zumar in ya tsada ya fito da shi ya sayar kun yi shiru wani ma kudin yake ajiyewa aika ka za ta yi wannan bai halatta ba kwata-kwata mutum ya sai kaya ya boye da zumar wai in ya tsada zai fito da shi ya sayar sai ga da ya fara tsadar ma da ɓoye shi yake in ce alhaji ya kamata a fito da kayi ce ai da ɗan sauran lokaci tukunna yana da yana da yana abin nan kaga da ashe yana da kyakkyawa yana da mummunan mugun nufi ai babu kyakkyawa mugun nufi yana da mummunan mugun nufi dan ya sai kaya ya ɓoye da zumar in yi tsada ya fito da shi da ya fara tsada kuma sai da matse shi a shago da ya ƙara tsada zai daɗa matsi shi ƙaga wannan masifa ce Allah ta'ala ya sauke a nan akwai littafi a hannu na a turkul hukumiyyatu fi siyasati shari'a na na ƙayyum a turkul hukumiyyatu fi siyasati shari'a hanyoyin da ake hukunci a cikin hanyoyin da ake bi don zartar da hukunci a tsarin shugabanci na musulunci a turk ba jami'in na a tariqa ba a nan ya kawo yake lissafa nau'ukan cinikin da ba su halatta ba ya ce wa min zalik daga cikin abin da bai halatta ba don ya kawo shi ne a kan yadda annabi wasu ya hana talakkin rukuban a tari 'yan kasuwa masu shigo da kaya ya ce wa min zalika yana daga cikin abin da aka haramta alihtikar a nan wanda ita alikin littafin ya kawo ta'arifinsa yace shine habsu ta'ami lil ghala boye abinci da in yi tsada a fito da shi kun ga da irin wannan muka ambata da su ko mutum ya boye abinci na in yi tsada sai ya fito da shi kuma ya kawo wannan ta'arifi ne a cikin littafin a tarifat da kuma al-mubdi da ad-durar al-muntaqa da sharh muslim na imam an-nawawi da maghni al-muhtaj da sauransu ya yace wa min zalika al-ihtikaru lima yahtaju an-nasu ilai daga cikin abin da aka haramta akwai sayan abinci a boye abin da mutane suke bukata lima yahtaju duk abin da mutane suke bukata mutum ya saya ya boye shi duk abin da mutane suke bukata mutum ya saya ya boye shi wa wa muslimu fi sahihi hakika imam muslim ya rawaito a cikin littafin sahih muslim amma amar bin abdullah daga Muhammad dan Abdullah annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce la yahtakiru illa khati babu mai yin sana'ar cuku ya sai kaya ya ɓoye da in yi tsada ya fito da shi illa khati sai wa hmm? sai mai laifi ka ce me ya haka ya zama mai kuskure sai haka ya zama mai laifi to kuma ka ce mai kuskure ka ce mai laifi ta mai kuskure ba mai laifi ba ne saboda mai ka ce mai laifi bayan kuma ya ce khatai to ai kuma lafazin da aka yi amfani da shi ba lafazin khatai shine ganganci lafazin akhta shine ya kuskure ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا to haka akhta fi'li madi fi ismul fa'il na shine mukhti kun gane ko wannan shine kuskure amma khata'a fi'li madi harfa nawa ne da shi uku ismul fa'il na shi khati to wannan ganganci kenan wannan tsabagen laifi kenan inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in la ya'kuluhu illa al-khati'un kago san da abin nan duk malamai haka suka yi magana shi khata ganganci kenan kaga yanda harufa suke tasiri idan aka yi musu tsakanin mujarrad da mazid yawwa wannan harfi uku ya zama kuskure wannan harfi hudu ya zama harfi uku ya zama ganganci harfi hudu da aka mai ziyada na alhamza ya zama kuma kuskure ake nufi babu mai wannan sai mai laifi fa innal muhtakir alladhi ya'midu ila shira'i ma yahtaju ilayhi an-nas lalle yake cewa lalle duk mai cikon da ya je ya samu abin da mutane suke bukata ya je ya sayi shi min ta'ami na abinci fa ya su ya ya saya ya kulle fa ya su anhum ya kulle abincin daga barin idan su wai rudu ikhla'a yake son yayi tsada wai ridu ikhla'ahu alaihim yake so ya tsananta musu shi idan yayi tsada wa huwa zalimun li umumin nas to wannan mutanen ya zalunci mutane baki ɗinsu wali haza kana li wali al'amr yace ya zama saboda haka ya zama yake da dama wali haza kana li wali al'amr yake cewa saboda haka ya kasance ga shugaba ya halatta ga shugaba an yukri al muhtakirin ya tilasta masu ciko ala bai ma hun bi qimatil misil akan dole su sayar abin da suka boye din nan su fito da shi a sayar da shi a kuɗin lokacin a farashin da ke lokacin ba za a ce a farashin da suka saya ba ko kuma a farashi kaza da gwamnati za ta samu su a'a ya ake sayawa a ranar a haka za su da shi dan ba su fito da shi a yau ba goma ƙara kuɗi zai yi jibu ma ƙara kuɗi zai yi, sai a tilasta su su fito da shi to a wani yana cikin nau'ukan cinikin da ake tilasta mutum ya sayar kuma dole ya sayar kuma ba a ganin shi ba kun fahimci wannan da kyau ko kun san mun sha maimaitawa illa an takuna tijaratan an taradin minku akwai tarad akwai kuma abin nan kaga da aka ce an tarad kaga banda tilastawa kenan sai suka ce akwai tilastawa bi haqqin akwai tilastawa bi ghairi haqq inda mutum ya sai kaya abinci abinda mutane suke bukata ya siya ya koyi aka yi aka da shi ya fito da shi ya ƙi yana sai ya ƙara tsada sai ya yi kaza dole hukuma ta sa a fito da shi an haka fito da shi sai a sai da shi a farashin wannan lokacin ba wai hukuma ce za ta ƙirƙiri farashi ba sai mu gane bambancin da ke ciki ai kaga hukuma dole ta ka dan ba ka ba sai ta in ta wasa sai ya mata zanga zanga ita kuma inda daruratin nasu ilaihi a lokacin da mutane suke bukata sosai da sosai mithlu man inda hu ta'amun la yahtaju ilai musamman irin mutum misalin irin mutumin da yake da abinci a kulla ba shi da bukatarsa tun ya aje dawa buhu ɗari wani buhu 500 biyar wani buhu kaza wani buhu kaza ko shekara nawa zai yaushe zai ce zai abana na shi wannan su fi masa yake cewa mutane suna cikin jumuwa to wannan dole a tilasta mishi ya sai da shi aw silahun yahtaju ilayhi nas ko kuma makami ne mutane suke bukata aw silahun la yahtaju ilayhi ko makami ne da bai da bukatar sa wannan su yahtaju ne ilayhi lil jihad mutane suna bukata don jihadi to dole a tilasta mutum ya sai da irin waɗannan abubuwa to mun ji abin da ya shafa al-ihtikar hukuncinsa da kuma yadda malamai suke magana akan shi cewar na farko dai haramun ne hukuncinsa na farko haramun ne kun fahimci wannan da ke ko na biyu kuma idan mutum ya yi kaga ya yi haramci ke yana da zunubin wannan idan mutum ya yi ya ɓoye abinci mutane suna bukata fa ya ke fito da shi to ya halatta ga hukuma ga waliyul amr ya sa doka a fito da shi a sayar da shi a farashin wannan ranar farashin kaya ire-iren wannan sai a bashi kuɗin sa yanzu ya rike ko ya karba ko ya ki karba in ya karba ba sai ka da shi a baitul malu ba Allah ta'ala ya sauke Allah ya sauke na eh ce ake da abin da mutane suke bukata ikita cewa wasu na ce abin da ya shafi kalwa ya shafi barkono ya shafi albasa baya ciki abin da ya sa baya ciki saboda bai da alaka da abinci ta kai tsaye amma ka bari rana ɗaya ce babu albasa a gari sai ya gane tasirinta kun gane wannan ko saboda yanzu ta masara mutane suke yi to ya san ya gama masara in ya je sai masara yana miƙa naira ashirin za a ba shi albasa sai iya gaba shi yasa ba a kasafai ake ta lissafi ba amma ranar da aka ce babu albasa baki ɗaya to ranar za a gane cewar abin nan tana da tasiri na mutum idan shi ya nuna ba sai yayi amma da ya fi <coughs> sai da shi da ba bai sai da shi lokacin da ya zama noma ba sai dai bari wani lokaci lokacin da abin da zai sai ya dan ya dan yi tsara domin da samu kai wannan ya ce in mutum noman shi ne fa eh mutum ne ya noma yau mutum ya noma yana da damar ya ajiye kan shi yana damar ya sayar su ba wani abin nan babu wani da zai tilasta mishi kun gane maganar don mutumin da ya noma kayan shi yana damar ya sayar yanzu yana da damar ya sayar gobe yana da damar ya sayar jibi Allahumma idan mutane suna cikin matsanancin halin yunwa sannan shi kuma gashi ya makare shi a abin nan suto kuma ya fi ƙarfinsa to nan ba wai sunan shi wanda i ciko ba dole a fito da shi ya sayar da shi a kan farashin da mutane suke bukata a kan farashin wannan ranar kai kuna ji nan? alaikun salam kama masu noman wake nam da gida nam su sun nome suna aji nam domin kama ware kamar wanga lokaci mm. sun san da cewa sun sai da cewa wannan lanan lokacin da suka girbi na kuɗi ba za su iya su aje shi mm. to sai su ajiye shi wani haka mm. domin in sun sai da shi shine za su sake yin wani noma da shi shine noma da amsa shi irin wancan ne na ce inda mutum ya yi noman shi inda mutum ya noma kayan shi wannan yana da damar isere yanzu yana damar isere gobe yana damar isere duk lokacin da ya ga dama kun gane wannan da kyau ko yana damar ya sayar duk lokacin da ya ga dama alaikum salam na'am shine muke cewa duk mutumin da ya sai abu domin ya yi tsada ya fito da shi wannan haramun ne ɗaya kenan na biyu abin da na so ku yi magana a kai in kuma mutum ba da niyyar yi tsada ba ne fa kuɗi ne yanzu ne yake da su a hannunsa ga su naira dubu ɗari da hamsin ko naira dubu ɗari biyu shi ba abin da zai yi da su in ya basu a hannu kuma kullum lashe daɗi da abin da mai take da suna da wara da bambara za su cinye kuɗin kun gane maganar sai ce bari sai hatsin ya ajiye a da nufin ya ajiye kuɗinsa to yanzu ya za a mu gane cewar kuɗi ya ajiye ba ya ajiye ne don ya tsada ba kun gane maganar shine idan buƙatar kuɗin shi ta tashi kawai sai da shi tsawa'un ya karu ko ya ragu to wannan shi zai nuna wa mutane cewar kuɗi ya ajiye ba kaya ya ajiye ba kun gane bambancin ko yawa dai yana da kuɗi yanzu in ya ajiye su yana ganin za su lalace saboda haka bari ya sai wani abu ya ajiye da zumar ya ajiye kuɗinsa matsalar kuɗin shi tana tasowa sai ya sai da wannan abun sawa'un wannan abun ya ƙara ko bai ƙara ba dama ajiye kuɗin shi yi to ga wannan daban na biyu kuma shine malamai suke cewa akwai lokacin da za a buƙaci a saya kun fahimci abin da suke nufi za a bukaci a siya ya zamana akwai lokacin da su waɗanda suka noma kayan za su shigo da shi kasuwa rashin saye shi ma kawai bala'i ne ka gane kun gane jumlar rashin sayen shi kawai bala'i ne a gare su kamar yadda in babu shi ma shi ma bala'i ne ana fata an gane wannan magana ɗin to a wannan lokaci suka ce ya halatta a saya domin saya din a lokacin taimaka musu ne ina fata mun fahimci wannan saya a lokacin eh ko da mutum zai ajiye amma ku kiyaye ba da naira i tsada ba dan yanzu babban abin da ya sa ya saya ganin da i cewar an shiga wani hali nan dauki gajeren misali nan mangwaro sati biyu zuwa sati uku da ta wuce in mutum ya kai haka sai ga ya juya santolo guda ya yi gaba misali ba a bukatar ta eh, to haka lokacin in kaka ta yi akwai lokacin su za ka rasa sati ɗaya sati biyu a cikin shekara wanda ake wuce yake cewa kaka ba ta ƙarya za a kawo kayan gashi nan birjik amma an rasa mai siya shi da inoma ya kawo kamar ka ce iku kuka don babu wanda zai siya babu wanda ya siya ya zo da niyyar ya sayar ya gyara kiki da niyyar ya sayar ya sai sabo cucula ya sayar ya sai mamatan shi zannuwa fitar kaka ya sayar eh ya ya sai jakinsa kan gane ko duk ya gama loduwa ya to da shi kuma babu shi za ki ce akwai lokacin da sayan eh shi za ki ce komai sai kaka shi za ka ke mutum ya ci kakar ba na wata ban dan an dora mu kakar komai in ya sayar ya so kai da kafa na akuya eh eh kasan da yanzu da zalunci ne eh, ba gwamnati ya kan sai ne lokacin da ana girbin abin amfani to wai haka tsada sai gwamnati sa mutane a je a duba nawa ne ake sai da mudu a kasuwa idan suka da cewa kamar misali yanzu an ce ana sai da shi ne naira goma sai gwamnati to a fito da shi sai mutane naira biyar to yanzu zalunci yayi yawa ne an ce a fito da shi yanzu <laughs> ka gana ta bin dare ka gana ta bin dare da shi mun shaida za su kin kenan ina zuwa problem na akan akan me kake eh, mhm. kamar wanda kamar yadda recent eh, announcement ya zo wanda intentionally in ana so a ƙara price na kaya sai a yi series din from market kwata-kwata ta janye su daga kasuwa domin demand ya zama to ana bukatar shi suna control din business na suke ya kara kuɗi sosai kamar da aka yi investment har ya kai dubu uku da wani abu to shi shi ma irin wannan zai iya fadi a irin wannan darasin namu to wannan ba za mu iya bayani a kan shi ba shin daga can kamfanin ba su da kayan aikin ne zai iya wa ka fahimci jumlar kayan da za su sarrafa shi ya fito a matsayin samantai shin ya ja ne su ma ba su samu ba ko kuwa to haka babu yadda za ka ce musu sun yi haram ko sun yi halas al'asulu dai tun da babu shi a kasuwa ya karu wannan babu yadda za ka ce wani ya yi laifi don yanzu da aka ce daga can kamfani sun janye shi me sanadiyar janyewar zai yi wa sanadiyar janyewar chemicals din da suke amfani da shi su ma an yi oda yana kan ruwa yana cikin ruwa bai iso ba ka gane jimlar ko yana kaza dan ba zai yi a ce ga mutane suna son kaya a ce yana da kayan shi bai siye ba ba za su ba zai ba zai yi wa a ce ko su dan rasa ba wa kyakkyawan zato ake musu ko abin nan ba ba za su rasa wani dalili ɗaya biyu da suke da shi da ya hana fitowa da shi ba ka gane wannan da ke ko to amma dai mutum ya saya ya ɓoye ko siminti ko man fetur su saya su ɓoye don jin cewar ƙarshen shekara ne ko jin cewar kaza ne zai yi tsada a fito da shi wani haramun ne bai halatta ba duk abin da mutane suke da matsananciyar buƙatar shi mutum ya saya ya ɓoye ka ci menene eh ko fili ne mana ko fili ne mana ana ana matsananta akwai wanda zai zo da sa yana son fili ko da 20 by 20 ne ko 20 by kaza a bashi daki uh, biyu ya abin nan ka gane ko inda mutane suna matsananciyar bukata mutum ya zo ya sai fili unguwa guda kuma ya zauna a kai a rasa kowa ya hana kowa za a makabarta ya ce a'a shi filin shi ne mutane suna so za su yi amfani da shi ce filin shi ne ga kuɗi a ƙasa mutane suna son filin za su sai ya ce a'a za mu zo kan maganar yanzu mana magana kan alhitikar ne tsoraka a wannan karatu da muke kun ji bai halatta ba cewar mutum ya sai abinci ya ɓoye da zumar in yi tsada ya fito da shi wannan bai halatta ba bayanan da muka yi na cewar mutum ya halatta ya saya misali ya saya da zumar ya ajiye kudin shi ne kun gane ko ko kuma yana ganin ya saya ne don ya tausaya ma wannan ɗin da ya kawo yanzu don ya kawo kwata-kwata ma ba a saya ba kun gane wannan yanzu wannan niyyar ita za ta bayyana ba mu zai zo ya ce ma ai shi abin da ya saya saya don ya tausaya ma wanda ya kawo bane ko kuma domin abin da ya saya sai a wasu yan kuɗi ne yake da su ya rasa yadda zai da su niyyar da ya koya a zuciya shin ya saya ne don ya tsada wanda yake shine galibin abin da mutane suke yi ya tura ya saki kuɗi ya kawo kuɗi ya raba ƙauyuka a sawo mai kaya kun gane ko nan a ko ya tura bidda ya tura ina ne ina ne ake shinkafa ya tura yana da mutane duk ya tutura musu kuɗi da zummar su sai shinkafa su koyi so da shinkafa tana fara isuwa suna sa ido ma sosai wannan duk haramun ne bi halatta ba masana kasuwanci suke cewa wannan sayan ma yana sa ya ƙara kuɗi a kasuwa bayan sun gama sayan gaba ɗaya ya zama na kuma ya dawo har abin bai kai farar yadda suka siya ba ka ji suna ɗora hannu a ka Allah ta'ala ya sauwaƙi ba shi da kyau wannan قال رحمه الله وحدثني عن مالك ان يونس بن يوسف عن سعيد بن مسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحاطب بن ابي بلتعه وهو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا وحدثني عن مالك أي معلم مالك أنا شيني يونس بن يوسف يونس ابن يوسف أغانيكو با إنوس با يونس ba kuma yunus ba wanzu wani zai ce yunus ya sa nunun wawun a a yunus yusuf ba isu ba yusuf to haka suna yi fa kenan amma yanzu an ga sama ɗanka suna yunus sai a ce ka kawo sunan mutanen da sai ka je ya kawo ƙabila ko ya sa habila <laughs> in taɓin shi kenan Allah ma'ana sai ga sunaye na magabata mutum ya sama ayyansu ya ce a'a shi ya fi son ya kawo sunayen zamani a aisha sunan mutanen da ne fatima sunan mutanen da ne yadda ba shi ya kawo kamariya ko lantana ko alhaka ko izawaka da sauransu an sa'id bin musayyab daga sa'id bin musayyab anna umar bin khattab lalle umar dan khattab radiyallahu anhu marra bi hatib ibn abi balta'ata radiyallahu an ya huce hatib ibn abi balta'a shi wa kenan shi umar dan khattab shi hatib ibn abi balta'a shine wanda yake ta sanadiyar shi Allah ta'ala ya saukar da surar ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya akwai harka ta kasuwanci tsakanin shi da mutanen makka akwai kaza akwai kaza akwai kayan shi da yan uwan shi da sauransu kuma ya ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa zai kai mu maka hari sai ya rubuta takarda ya bai mu wata gyatuma wata baiwar Allah ya ce mata ta je in ta je garin maka ta bawa ne yana sanar da su cewar anan sallam zai kawo hari su tattara mai kayan shi ina shi ina shi dan in aka zo gaba daya zai zama karkashin wa alamu annama ganin tuni fa ana lillahi min shay'in fa lillahi kuma sahu kun gane wannan laifin babban laifi ne a musulunci babban laifi ne musulmi sun shirya wani abu kawai ka zaga ka fada ma wani wannan haramun ne laifi ne sosai da sosai kuma mai tonar da kyau laifi ne sosai da sosai musulmi sun shirya za su yi wani abu ka je ka isar da shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shirya zai yi abu ka je ka daga ka duba ka ga jami'an tsaro suke kulikulin kubura da mutumin da ya hurta wani abu da gwamnati ba ta nema a hurta shi ba kuma bayan tana sane da shi kun gano wannan sai umar dan sai anab tsira da aminci Allah su tabbata gare shi tura Ali bin biyu Talib ya bi wannan matar ya je daidai wuri kaza tana wani ya je karbo wannan takardar. Kar ka manta fa tana tafiya ita matar zuwa maka Ali bin biyu Talib ya biyo ta a baya tana zuwa daidai wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai same ta nan ya same ta ya ce ta kawo ta ce a'a ita ba ta dauke da komai ya ce a'a yanzu ai dogon turanci za ta yi mai ko ta kawo ko bi ta kanta ta kawo don ana salam ba zai mai ba ma tunanin waye ce waye ana salam zai mai kare kwata kwata babu wannan tunanin kawai ta kawo abu don yi mata tsirara ya dauko abun ba wani abu ba ne matsala ne shi kai to wai ta tsaya ba wani dogon jayayya za a ba don ba tuhuma ba shi aure ba tuhuma ba ce kawai ya karbo ne tana warware kitso da ake faɗa sai ga abu umar na ka ya ce ya rasulallah wannan munafiki ne kyale mu mun kyale ne sare mai kai shi wa kenan shi hadu bin abi balta'a sai rasul ya ce ya halarci yaƙin badar Allah ta'ala ya kallaci waɗanda suka suka halarci yaƙin batar ya ce ku aikata duk abin da ga dama na gafarta muku to kenan wani yana cikin abin da ya ga dama aikatawa to an ce ka yi duk abin da ka ga dama an gafarta maka eh, ya yabba barakallahu fik ya ce ya tabbata ba munafiki bane kenan kun gane ko ya tabbata ba domin mai gaba ɗaya yakin badar ba a je da munafukai ba babu munafuki ɗaya da ya je yakin badar kun gane wannan da ke ko kawai dai atifa ce kamar yadda ka sani kuma ba a rasa ɗan adam da ita kun gane wannan da ke ko ba a rasa ɗan adam shi ya har ba wai da nufin ya tona asirin manzo Allah sallallahu alaihi ba a'a da nufin ya baima kayan shi na can kariya kuma abin da zai dada nuna maka ba munafuki ba ne buɗe ayar buɗe surar ya ayyuhal ladzina amanu sai ta tabbatar mai da imani ita karan kanta surar da aka saukar ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa kuma awliya tulquna ilaihim bil mawadda ashe ma aya surar ma ta tabbatar mai da imani dan kafin a kawo abin da sai da aka tabbatar mai da imaninsa aka ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa kuma awliya kuma akan shi hatib ittifaqan ya halarci yakin badar ta aika ga kamar usman bin Affan da yayi ba da kyauta sai annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce bayan yau babu wani abin da babu wani abin da Uthman zai yi da zai cutar da aikinsa duk wani abu da Uthman zai yi ba zai cutar da aikin shi na baya ba kuma fahimci wannan da kyau ku yayi kaza ce ma yadur Uthman ba abin da zai cutar da usman kuma wani abu da ya aikata babu shi waɗannan fadda yake in saka ji wannan ɗin sake zagewa ba kuma shi kenan za su zauna ne su tankwace kafa suna raba mutane aljanna ba wani shine hadu bin abi balta'a ya halarci yakin badar ittifaqan ya rasu a shekara ta talatin da hijira <clears throat> umar dan khattab ya same shi a kasuwa shi umar yana wa kenan yana amirul mu'minina ya zo ya huce shi a kasuwa wa huwa bi'u zabiban lahu bisuk ya zo shi hadu bin abi balta'a ya zo yana sayar a halin yana sayar da zabibinsa a kasuwa ko dai zabibinsa na ya noma kun yi shiru ko kuma zabibinsa na ya so a wata kasuwar ya kawo wannan kasuwar zai sayar eh kuna ji ko faƙalar lahu umar bin khattab sai umar bin khattab ya ce in ma an ta zida fi ko dai ka ƙara akan kuɗin da ake sayarwa a kasuwa wa in ma turfa'a min sukina ko kuma a ɗauke ka daga ka koma wata kasuwar kun shiru ba ku gane ba yau shi ya zo ne yana sayarwa a ƙasa da farashin da ake sayarwa shi hatu bin abi balta'a ya zo yana sayar da kayan shi a ƙasa da farashin da yake a kasuwa sai ya koma gefe a eh, a kasuwar shi sa na ce ko dai nashi wanda ya noma da ya ce zabiban lahu ko nashi da ya noma ko nashi da ya so ya zo masara ana sai da ta naira ɗari ɗari a kasuwa shi ya noma kashi sai ya zago gefe guda na sai naira talatin talatin kun yi shiru ko kuma ya je faiku jiya 25 biyar iso ta shekaran jiya a kasuwar fai ku yau mai ana sai dai ta naira 100 sai zai ce naira 50 naira 50 kai kuma ga ta kaso da ita naira 80 shekaran jiya kuta kun yi shiru haka kasuwan zai zama farashi zai zama ba control kenan sai aka shi zaɓi ko dai ya ɗaga ya sayar yadda mutane suke sayarwa a kasuwa ko kuma a ɗauke shi daga kasuwar ba mun sha maimaita yana ce ayyukan sarkin kasuwa ba kenan sarkin kasuwa hukuma ce ta turo ana biyan shi albashi yi zago ga ana daɗa jaddada cewar bai halatta ya karɓi komai ba a ci ta yi wani ƙungiyar masu sayar da tattasai ce ta kawo maka tattasan sallah wani ƙungiyar mahauta ce an baka cinya guda ta sa wani ƙungiyar masu sayar da yadi ce an baka ah, tun da ba tun ba a bashi yadin ba sai yanzu bandir guda na shadda tun da an san da shi a garin ba ba shi ba sai da aka tura shi a matsayin sarkin kasuwa wannan bai halatta ba wani haramun ne kun gane wannan kotu kun ga ɗaya kenan daga ciki to tambaya ta anan ita ce shin umar ya tsayar da farashi ne ko bai tsayar da farashi ba bai tsayar da farashi ba kun gane jumlata ya kawo wani farashi ne ya ce dole a farashi kaza za ka sayar a cewa yadda ake sayarwa a kasuwa haka za ka sayar ai gaga yadda ake sayarwa a kasuwa umar ɗin ba shi ya sa ba yadda ake sayarwa a kasuwa haka za ka sayar ko kuma kai gaba wannan ita ce ka'ida domin zai zama babu control na babu tsari zai cutar da wani za a cutar da shi na'am ya so nashi 25 biyar kasuwa ana sayawa naira 100 shi kenan sai sai naira 100 na laifin 75 biyar da ya samu don ya ce zai sayar 50 50 to wani kuma ya so 80 80 in ya sayar 50 ya faɗi naira 30 eh kamar ya a'a ai da farashin ne ya sauko ya dawo haka da da sauki kaso tamanin kasuwa ta dawo da shi hamsin ai babu wani wanda zai ce ma don me a shi ne yanzu ya koma gefe guda shi kadai ya koma gefe guda yake wa kaza ina fata mun gane jumlar mu gane bambancin kasuwa ce ta kawo ɗaya da kuma a'a yanzu shine ya ware gefe guda yake wa akan farashi kaza shine abin da aka hana amma kaje je kaso naira tamanin a kasuwa kana shigowa bi da aka ce ai naira hamsin ake sai da shi shi kenan sai ka sayar ya kai iya wani abin da riɓewa ne ɗaya kenan wani abu ma'amba ka sayar ba kuɗi kuɗin gaba ka da za ka so da shi gobe kun gane jumlar ku wannan kasuwa ce ta kawo ai kamar yadda ka faɗi naira talatin talatin haka watakila a kasuwa nan da suka bada ka ci naira sittin sittin ko ka ci ɗari ɗari haka al'amarin yake to amma amma a ce wani mutum guda ya zo ya koma gefe guda yana abin nan shine abin da aka hana to yanzu ta bangaren abin da ya shafi farashi za mu sake komawa dai wannan littafi din da ke gabana shine me a tsoron hukumiyya mhm, fi siyasar shari'iyya nawa na ibn qayyim juz'i na nawa juzu'i na biyu a yanzu za mu je shafi na 638 ya ce fasulun ga kuma fasali wa amma tas'iru amma kayyada farashi sanya farashi shine a tasir faminhu ma huwa zulmun muharram wa minhu ma huwa adlun jaiz sanya farashi ko kayyada farashi kenan ko shine taqdiru sultani aw na'ibihi lin-nasi si'ran ويجبرهم على التبايع به wani yi ta hakikin littafin ya ce in aka ce a tasir ƙayyar farashi shine takadirin sultani shine sarki shugaba auna ibihi ko wakilinsa in a kamar sarkin kasuwa kenan ina a karamar ce kamar shugaban karamar hukuma linnasi si'iran ya ƙayyade ma mutane farashi wa yujbiruhum ala tabawi bihi ya tilasta su akan su kasuwanci su yi saye da sayarwa akan wannan farashi din shi ya kira a tas'ir yace to a cikin shi akwai wanda yake zalunci ne kuma harama akwai kuma wanda yake adalci ne ya halatta yanzu mana da kai da farashi ta fuska nawa kenan biyu fa idza tadammana zulman nasi wa ikrahuhum bighairi haqqin ala al-bay'i bi thamanin la yardawna aw man'ahum mimma abahu Allah lahum fa huwa haram idan ya kunshi zaluntar mutane da tilasta musu su sayar da tilasta musu ba tare da wani haƙƙi ba a kasuwanci na su sayar da wani kuɗi da su ba su yadda da farashi kaza ba su sayar ko kuma a hana su na su sayar da abin da Allah ta'ala ya halatta musu to wani haram ne wa idza tadammana al bainan nas amma idan ya kunshi yin adalci tsakanin mutane mithlu ikrahim ala ma yajibu alaihim misalin tilasta su akan abin da ya wajaba a kansu min al-ma'awadati bi thamanil masal akan masanye da cinikin da yake kwatankwaci guda wa man'uhum mimma yahrumu alaihim ko hana su da hana su abin da ya haramta a kansu min akhdhi ziyarati ala iwadul misl akan su karbi ƙari akan karban kari na iwadul misl mun sha maimaitawa ya zo da masara ka zo da masara eh da ja da fara daɗe ce saboda da ya kawo maka ja zai karɓi masara zai karɓi fara tun da masara da masara ne wannan babu wani babu wani tafadul babu wani ƙari a kai sai ce to ai mu fara da muke saiwa mana sai da ta ɗari da goma ne kuma ja ɗari muke sai da ita so kenan yanzu zaka ci ko goma goma kun gane jumlar haka wani haramun ne ai don riba ce kuma dole shugaba ya yi hana to fahaza ja'izun bal wajib wannan ya halatta kai wajibi ne ma shugaba ya hana wannan fa'amal ismul awwal amma bangare na farko shine wanne tilasta su su sayar akan farashi kaza wanda yake ba tare da haƙi ba fa mithlu ma rawa anas radiyallahu an misalin wanda anas ibn mali ya ruwaito Allah ta'ala ya kara mashi yadda قال أنس بن مالك يتي غلى السعر على أهد النبي صلى الله عليه وسلم kayan masurufi ya yi tashin gauran zabo a zamanin الله Allah sallallahu Alaihi wasallama ai hausa ta fito kasan zabi ne to a wanda ake kira gauran zabo da in ya tashi daga nan watakila sauran zabi in sun tashi sana tafiyar mita 100 ne ko 200 kafin su sauka shi in ya tashi ya yi ta 300 in ya tashi fir daga nan sai ya sauka inda kowa da kowa ya sauka shi ya sai ya wuce wurin mana farashin ya yi tashin da ba a zato ana tsammanin zai ƙara naira goma naira ashirin kawai sai ya ƙara naira hamsin naira sittin shi ne tashin gauran zabo ya yi ƙarin kuɗin da ba a yi zato ba irin wannan ya faru a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙalu sai sahabai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah lausa artalana ya ma'aikin Allah ina ma ka ƙayyade mana farashi da ka ƙayyade mana farashi ina ji mun ji tambayar faƙalu sai ma'aikin Allah ya ce inna Allah alƙabidun razik Allah ta'ala shine mai damƙewa shine mai kamewa wa ya ƙabidu kenan ko arrazik shi ke azurtawa albasitu shi ke shimfiɗa mutum arziki almusa'ir shine wanda ke kawo farashi subhanahu wa ta'ala wa inni la'arju ni dinnan in ji kenan ya ce wallahi ina fatan an alƙallaha in haɗu da Allah wala ya tsulubu ne ahadun fi mafulamatin zalamtuha iyahu fi damin wala mal ina fatan in haɗu da Allah maɗaukin sarki babu wani mutum guda da yake nema na da wani abu da na zalunce shi a dukiya ko kuɗi a jini ko dukiya a ce na zalunce shi ba na bukatan haka in ji manzan Allah sallallahu alaihi ce baya fatan ya je ranar alkiyama wani yana bin shi ya rasulullah ai ka da farashi kai kaza kai kaza a baya son wannan wani hadisi rawahu abu dauda wa turmudhi wa sahaha kuna ji na an sallam ya da farashi kenan farashi yi tashi a kasuwa zamanin rasulun amma ba kayyade farashi ba fa'iza kanan nasu ya biyu ona sil'ahun alal wajihil ma'aruf min gairi zulmin minhum idan mutane sun kasance suna sayar da kayayyakinsu a kan farashi sananne ba tare da wani zalunci ba wa ta as-si'ru kuma sai farashi ya ƙaru in malikin lati shai wataƙila ya karu ne saboda abin ya yi kaɗan a kasuwa kun yi shiru eh wa in ma li kasratil khalq ko kuma ya ƙari ne saboda mabukata sun shigo kasuwa sosai sun yi yawa fa hadha ila Allah wannan yana ga Allah madaukin sarki ne fa ilzamun nasi an yabi'u bi qimatin bi ainiha tilasta mutane a ce sai sun sayar da farashi kaza ikrahum bi ghairi haqq wannan an tilasta su ne ba tare da wani haƙi ba saboda ka bi halatta ba kuna ce na ko sunan littafin fa a turkul hukumiyya fi siyasati shar'iyya hanyoyi na hukunce hukunce da ake bi a tsarin shugabanci na musulunci shi irin waɗanda suke zuwa su ɗebo sai su ta amfani da shi a tsarin su su dole nasu ne amma abubuwa ne wallahi musta'an wa amma sani amma nau'i na biyu shine wanne wanda yake haramun famithulu an yamtana a arbabu sila'i min bai'iha shine misalin masu kaya su ki sayarwa su ki fito da shi su sayar ma a daruratin nasu ilaiha duk da cewa mutane suna cikin matsanancin hali na buƙatar wannan kayan amma mutane sun sahi a sto sun ki su fito da shi illa bi ziyaratin alal qimatil ma'rufa sun ce ba za su sayar ba sai an saya akan farashi kaza masarar an daɗe ana sai da ita naira talatin naira arba'in misali yau ta kai ɗari da hamsin wanda yake ma gaba a ko jiya ɗari aka sai da ita amma yau ana ta sai da ita ɗari da hamsin misali kun gane jumlar ga mutane abin ya tsananta wasu babu kuɗin ba masarar ɗaya wasu ga kuɗin ba masarar wani sai dai ka ya je yi maka ƙodago ka bashi masarar nawa nawa ake zuwa ƙodago yau ana zuwa ne naira ɗari uku uku to yanzu ku je ya maka ka bashi masara mudu na mudu biyu ɗari da musu ake sai da ita Allah ta'ala ya sauke amma duk da haka sun ki illa bi ziyadatin alal qimatul ma'rufa cewa su ba za su saya ba sai an ƙara akan farashin da aka sani tunda yana sayawa 150 ne su sai dan za su ya 200 su za su fito da shi kuma shine ziyada ba ƙari akan yadda aka sani malam yake cewa fahuna to anan yajibu alaihim bai'uha bi qimatil misl ya zama wajibi su sayar da ita a farashin da ake saiwa ba farashin da su suke so sayar ba to kun ga anan wala ma'ana li tas'ir nan ba wai ana cewar za a kayyade musu farashi bane ai eh cewa kai su sayar akan farashi da kasuwar take da shi akan kaza nan ba wai ana nufin kayyade musu farashi bane illa ilzamuhum bi qimatil masl kawai za a tilasta su ne su sayar da shi a kimar a darajar yadda yake a kasuwa fa tas'iruha huna to anan kayyada farashi anan shine ilzamun bil adli allazi alzamahum Allah bihi shine tilasta musu da adalci na abinda Allah ta'ala ya tilasta su da shi ba wai su sayar da farashi kaza ba a a shugabanni za su tilasta su ne su sayar da shi akan farashin yau ku gane ko ba wai akan farashi kaza ba ba wai akan farashin da su suke so su sayar ba tunda ana sayawa 150 su ci sayar in an saya ɗari biyu a'a to ai ɗari da hamsin ɗin da ake sayarwa yau ba gwamnati ce ta ce ɗari da hamsin ba da za a ce ta ƙayyade farashi ina fatan mun fahimci wannan da kyau so haka dai dinga magana har zuwa har a nan shafi na 160 ya kawo fasalun fi tas'ir ya ma ware mai fasali abin nan mai zaman kanshi akan yadda yake a tas'ir din har ya kawo hadisin hatib din yace waqad nazal ulama fi tas'il fi mas'alatin ihdahuma idha kana lin nasi si'run ghalib fa arada ba'dhum an yabi'a bi aghla min zalika fa innahu yamna'u min zalika inda malik idan mutane ya zamana suna da kasuwanci suna da farashin da suke sayarwa sai wani shi ne mafi rinjaye a kasuwa ana sayarwa akan farashi kaza ne sai wani yake so ya kara kun gane ko wani yake so ya ƙara akan yadda ake sayarwa to a nan a mazabin malik za a hana shi karawa kun yi shiru wahali na uminan nukusan to kuma za a hana shi in ya zo ragewa a kan farashin da ake sayowa kun gane turanci ana sayowa ɗari ɗari sai ya zo ya ci zai sayar ɗari da hamsin hamsin a mazabin malik za a hana shi mun gane wannan to ana sayowa ɗari ɗari ya zo ya ci zai sayar saba'in da biyar ko hamsin hamsin za a hana shi ya ce ala ƙaule ne lahum suna da maganganu guda biyu wahtajja maliku rahimahullah bima rawahu fi mawatihi an yunus bin yusuf dan yace na an yunus bin saif sai mai tahqiqi yace kuskure ne dan duk abin da yake a muwatta din malik yunus bin yusuf ne an sa'id bin musayyab anna umar bin khattab radiyallahu anhu marra bi hadu bin abi balta'a wa huwa yabi'u zabiban lahu bi suq فقال له عمر إما أن تزيد في wa imma an turfa min سوقنا eh ba yanzu muka karanta shi a motsa ba قال مالك رحمه الله امام مالك ابن انس yace to anan ba ya faɗa ne a motsa ba sun ce ya faɗa ne a cikin littafin albayan wa tahsil juz'i na tara shafi na ɗari uku 313 wa tahsil eh a ibn rushd ne yake da shi rushd mai albidaya wa nihaya yace law anna rajulan arada fasada suqi fa hatta an si'irin nasi la ra'aytu an yuqala la imma lahikta bi si'irin nas wa imma rafa'at yake cewa law anna rajulan arada fasada suqi inda mutum zai nufa ya ɓata farashi a kasuwa fa hatta an si'irin nas ya rage wa mutane farashin da suke sayowa a kasuwa la ra'aytu an yuqala la to ni fa ina ganin ace da shi imma lahikta bi si'irin nas ko dai ka daga farashin kai kai na mutane wa in ma raf'at ko kuma ka ɗauke ka fita daga kasuwan mu ka wani wuri ko wai ma rufita ko a ɗauki ka kun gane ko to haka dai dinga dinga magana ɗin sosai da sosai eh wa in ma an ya kula linnasi kullihim يعني لا تبيع إلا بسير كذا فليس ذلك بصواب وإما أن يقول للناس كلهم كوكما أتشيد متاني باكي دينسو مي لا تبيع إلا بسير كذا كذا كسورة كسير سي أفراشي كذا فليس ذلك بصواب تو كما أتشي مسا حكا حكا بيدي ديبا أتشيد سو كذا سير سي أفراشي كذا تو وانا كما با ديدي بني وذكر حديث عمر بن عبد العزيز سيكا حديث عمر بن عبد العزيز شو كنا shi malik ibn anas a cikin littafin albayan wa tahsil fi ahalin aila dangane da mutanen aila mutanen aila yake cewa babban gari ne da ke gabar baharul qazlam da ke yankin sham yana yankin sham wasu kuma suka ce a'a yana kan iyaka tsakanin hijaz da sham da syria nan ne garin aila din kenan da suke cewa shine ashabul abin nan ko abin nan me yake cewa na suratul araf wasalhum an alqaryati allati kanat حين حط سعيرهم لمنع البحر حين حط سعيرهم لمنع البحر farahinsu yi ƙasa saboda ba a sami waɗansu al'amura a ruwa ba ko dai ruwa ya yi ambaliya ko kuma ruwa ya ya abin nan haka fakata ba sai shi umar bin abdulaziz ya rubuta musu wasiƙa ya ce halli bai na wa bai na zalik ya rubuta ma gwamna shi kenan ƙyale su tsakanin mutane da farashinsu fa inna masu iru farashi yana hannun allah ne eh to kun ga shi ma nan bai kawo bai kawo maganar a gwamnati ta kayyade musu farashi ba saboda haka kun ji daidai gwargwadon dai abin da ya sauwaka littafin yana da kyau sosai da sosai ibn qayyim yayi magana sosai akan farashi akan kasuwanci akan ba ma wannan ba da sauran duk turuqul hukumiyya ya ake hukunci akan kaza da me ake bi kan kaza kan me duk sauran hukunce hukunce da ka sani hukunce hukunce ba na alƙalanci ne na koci ne na ina duk yayi bayanan su a cikin wannan littafin majalladi biyu ne nawa wanda yake daru fa'adil abin ne alamul fa'ad ne suka buga shi a can ariyata suke ko wannan masu na makka ne makai tsaye قال مالك رحمه الله عز وجل وحدثني أما وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عثمان بن عفان كان ينهى عن الحكرة سكون غني أكان السعر من جمع كان أكان السعر ana ƙayyar farashi kai tsaye ba ƙayyar farashi kai tsaye wannan ya faru a madina a zamanin manzan Allah sallam bai ƙayyar farashi ba amma idan mutane suka ɓoye kaya dole a ce da sasu su fito da shi a farashin wannan lokacin su sayar da shi ba wai za a ce musu za su sayar a farashin da suka saya ba ba kuma za a ce za su sayar a farashin da su suke so su sayar ba yawwa imam malik ibn anas ya kawo maganar usman bin affan a lokacin da yake halifanci kana yana anil hukura ya kasance yana hana a yi cuku ma'ana yana hana 'yan kasuwa da suke zuwa su sai kaya baki ɗayan shi su je su ɓoye yana hana su shi ko ga maimaita dole ne haƙƙi ne ga shugabanni su dinga tun in kun lura ai duk imam malik ibn anas ya kawo maganar umar ibn khattab da Uthman ibn Affan da Umar ibn Abdul Aziz duk shugabanni ne dan yi nuna maka aiki ne na shugabanni su sa ido sosai da sosai akan me ke shigowa kasuwa ba a shigowa mutane da mushe ba a shigowa mutane da fedaddan jaki ba a fito shigo musu da kaza ba a shigo musu da kaza ba a shigo musu da kaza dole ne su sa ido akai dan mun karanta sharhu sunna a matsayinka na musulmi in ka je kasuwar musulmai ba sai ka yi tambayar abin da zaka siya ba don yin tambaye kama bidi'a ne kun gane to kaga saboda me ya faɗa haka saboda wajibi ne ga shugabanni su sa ido akan me ake sayarwa a kasuwa dole ne su sa ido sosai in sun lura wani wasu sun yi wasu lalata musu kasuwa dole su yi magana akai subhanaka allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik game da batun